Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Yau Alhamis, uku ga watan Fabrairun shekarar 2022. a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar borno ta jaddada matsayita dangane da ci gaba da shirin rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke sassan jihar yayin da gwamna gana umar zulum ya kwatanta sansanin 'yan gudun hijira na mana a matsayin mafi muni a duk faɗin duniya kamar kowace ranar alhamis sulaimu muni barma na tafa da shirin na kasa ba kasawa ba kazalika muna tafi da sharhin jaridun ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Ma'aikatan da ke aiki a kamfanonin sarrafa fulawa sun kasance a cikin na baya-bayan nan da wani harin jiragen yaƙi marasa matuƙi da aka dinga kai musu wanda suka zama babban makamin yaƙi a yaƙin basasa na Habasha. An kashe mutane goma sha bakwai waɗanda akasarin su mata ne a ranar goma ga watan Janairu a kusa da garin Maye Tsibiri, wani gari a yankin Tigray, yayin da suke taruwa don niƙar hatsi. Shaidu sun ce jirage marasa matuka sun yi shawagi a saman gidan niƙan nasu, kamin daga baya suka kai hari. wani da ya gane wa sa ya shaida mini cewar jirage sun zo sun ɗan yi shawagi kafin daga bisani suka jefa bama-bamai har sai da jama'a suka firgita daga baya muka ji ihu sosai sai muka isa wajen muka tarar da mata da jakuna sun mutu a cewar wani ma'aikacin agaji na kamfanin dillancin labarai na faransa majalisar ɗinkin duniya ta ce tun daga farkon shekara ta 2022 akalla fararen hula takwas ne suka mutu sakamakon har-hare da sojojin sama habasha suka kai a yankin tigray wasu har-haren sun auna sansanonin 'yan gudun hijira da kuma mutane da suka rasa su a cewar majalisar ɗinkin duniya rundunar sojin pakistan ta faɗa a jiya laraba cewar 'yan ta'adda sun kai farmaki kan sansanoninsu guda biyu da ke kudu maso yammacin lardin Balachistan inda suka kashe soja ɗaya da wasu mahara da aka yi faɗan da su. Wata ƙungiyar 'yan aware da aka fi sani da Balachistan Liberation Army BLA a takaice ta ɗauki alhakin gudanar da wani samame da aka kai da marece a kan sansanonin dakarun sa kai a yammacin pangeo da kuma nakshe masu nisa an samu nasarar fatattakar dukkanin har biyu tare da janyo hasarar rayuka ga 'yan ta'addar in ji reshen watsa labarai na rundunar lura da har-hare da aka yi a nukshi ya jikkata jami'in soja guda kana ana ci gaba da kai hare-hare a yankin sojoji dai ba su ba da ƙarin bayani ba labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewar za ta tura ƙarin dakaru dubu biyu zuwa yankin Turai, yawancin su za su kasance a Poland tare da tura dakaru dubu ɗaya daga Jamus zuwa Romania domin karfafa wa ƙasashen gabashin ƙungiyar tsaro ta NATO. biyu bayan ci gaba da aikin soji na rasha a iyakarta da ukraine karin sojoji na amurka wani bangare ne na runduna ta 82 ta soji ba za su yaki a ukraine ba idan rasha ta mamaye ukraine kamar yadda kakakin pentagon john kirby ya shaidawa muryar amurka maimakon hakan ya ce ana nufi ne a matsayin alamar da ba za a iya mantawa da ita ba Ta nuna cewar muna tare da NATO wajen kare kasashe talatin da ke cikin babbar ƙawancen sojin ƙasashen yamma babban sakatare janar na NATO John Stoltenberg ya bayyana cewar wannan wata alama ce mai ƙarfi ta sadaukarwar Amurka. Karbi ya ƙara da cewar sabon tura sojojin ba na dindindin ba ne amma Amurka za ta iya tura ƙarin dakaru kamar yadda aka tanada. Haka zalika ya ce tura sojojin ya bambanta da sojojin Amurka dubu takwas da ɗari biyar da aka sanya a cikin shirin ko ta kwana a makon da ya gabata don yiwuwar tura su yankin Turai. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya gwamnatin jihar borno ta jaddada matsayinta dangane da ci gaba da shirin rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke sassan jihar yayin da gwamna baba gana umar zulum ya kwatanta sansanin 'yan gudun hijira na mana da ke birnin maiduguri a matsayin sansanin 'yan gudun hijira mafi muni a duk faɗin duniya ga rahoton da haruna biyu ya aiko mana gwamnan jihar borno baba babagana umar zulum ya ce ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira daga cikin garin maiduguri shine sansanin yan gudun hijira mafi muni a duk faɗin duniya gaba ɗaya gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar tawagar majalisar ɗinkin duniya ya ce irin lalace wanda sansanonin yan gudun hijira ke yi akwai buƙatar a rufe dukkanin sansanin yan gudun hijiran ya ka dai gwamnatin jihar borno ta riga da ta rufe sansanin yan gudun hijira guda shida cikin guda goma sha biyu da ake da su a jihar borno gwamnan ya ce yanayin inda yan gudun hijira ke zama a sansanin yan gujira abin takaici ne matuka na haka akwai bukatan a mai da su duwa garuruwan su na asali the situation in the ibp camps is indeed very bad an increasing population, dominance of increasing drug abuse, prostitution, gender-based violence, increased risks of epidemics like cholera and meningitis, as well as increased risks of COVID-19 ya ce wa karuwan jama'a sansanin 'yan gudun hijira a kuma shan miyagun kwayoyi a sansanin da karuwar karuwanci da cin zarafin jinsi da kwaruwar cututtuka kamar cutar kwalara da kuma cutar covid-19 ya ce don gudun irin ci gaba da bacewan tarbiyyar ƙananan yaran mu dole ne murfi waɗannan sansanoni. therefore you Ya ce na umarce ku zai ci sansanin 'yan gudun hijira da ke muna kama ku koma inda ku fito da shi ne sansanin mafi muni a duk faɗin duniya gaba ɗaya shi ma kwamishinan gyare-gyare da zukunar da jama'a alhaji mustapha gubiyo ya bayyana cewa zama a sansanin yan gudun hira abu ne da ke lalata tarbiyyar yaran su da haka ne suke kokarin mai da waɗannan yan gudun hira zuwa garuruwan su na asali yake a zama kan IDP adamu na ja mutane Borno yana ba shi abuwa da yana faruwa kam wanda bai kamata mutum mutum mai barshi gwamnati mai adalci ya bari haka ana gani ba because tarbiyya yana ba shi abubuwa da idan ka je ka ga idan ka kai da kanka za ka kuka da hawa. wallahi saboda aka gwamnati borno a karkashin babagan umar zulum shi ya sa muka ce mu yi mutane na su mu su gidajen su su yi kasuwancin su su yi noman su kai kiwon su da sauransu so da za su kula ma kansu ba zai a ce za a ci gaba da karban tallafi daga mutune da sauransu ma muna so jama'a mu kamar yadda kamar wannan abun ya faru suna taking care ma tun suna kula da kansu yanzu ma muna so su ci gaba da kula da kansu shi yasa gwamnati ta mai da su ka insha Allah za mu ci gaba da mai da wasu shi ko ma'aikatar kuɗi na jihar Borno Alhaji Adamu Zaufan Jimba cewa yayi His Excellency Professor Mahogana Umar Zulum ya yi niyyar ya mai da dukkan gudun hijira zuwa wuraren su dalilin wannan yasa ministrin RR mun ba su allocation a wannan shekaran over 25 biliyan naira biliyan 25 su ga cewa na mutane sun koma gidajensu sun koma ah, garuruwansu su yi nomansu su yi nasu kasuwanci sana'ansu a cikin kwanciyar hankalin limana so a gaskiya irin shirin da aka yi na gine-ginen gidaje da makarantu da asibitoci so da in suka koma ba sai sun sake zuwa cikin maiduguri ko su je wasu garuruwa su je su nemi wannan abubuwan to dole mu yi wannan gine-ginen a riga an yi wasu ana kan yi in Allah da kuma wannan shekaran za ga abubuwa da yawa za su canzu za a samu yi wannan gine-ginen Alhaji Adamu Zafafan Banjin ba kenan kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar Borno ke bayani akan yankurin su da keɓe kuɗaɗe masu yawa don mai da 'yan gudun jira zuwa garuruwan su na asali Haruna Dauda biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kuwa gaida Haruna. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Masana a Amurka sun amince da bukatar Washington ta sake yin nazari kan tunaninta kan kasashen tsakiyar Asiya dangane da ficewarta daga Afghanistan amma sun rabu kan nau'in sabuwar dabarar da ya kamata a ɗauka har zuwa shekara ta 2001. Amurkawa kaɗan ne suka san wannan yanki mai nisa amma ta taka muhimmiyar rawa a ayyukan sojin Amurka a Afghanistan, inda kasashen Uzbekistan da Kyrgyzstan suka ɗauki nauyin sansanonin jiragen sama tare da taimakawa rundunar haɗin gwiwa, inda suka ɗauki nauyin sansanonin jiragen sama tare da taimakawa rundunar haɗin gwiwar jigilar kayayyaki masu muhimmanci. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka, Leslie Bagri ta ce yankin Asiya ta tsakiya na da matukar mahimmanci duk da ficewar Amurka daga Afghanistan. Abubuwa da yawa sun canza cikin shekaru da suka gabata, amma manyan manufofi sun kasance iri ɗaya, ikon mallakan 'yancin kai da amincin yaƙi a wani taron cibiyar zaman lafiya ta Amurka na baya-bayan inda Baguri ta ce al'ummomin tsakiyar Asiya waɗanda suka haɗa da Kazakhstan. tajikistan da kuma turkmenistan sun fi damuwa da tsaron kansu tun bayan faduwar gwamnatin kabul ga hannun taliban a ƙarshe amurka ta aike da allurar rigakafi sama da 560 na kamfanin pfizer biontech zuwa ƙasar ghana da ke yammacin afirka kamar yadda fadar white house ta faɗawa muryar amurka a jiya laraba kamar yadda shugaban ƙasa ya ci gaba da nanatawa Amurka za ta kasance matattarar rigakafi a yaƙi da muke yi da COVID-19. Wani jami'in fadar White House ya shaidawa muryar Amurka muna alfahari da samun damar isar da waɗannan amintattun magunguna masu inganci ga mutan Ghana. Fadar White House ta faɗa wa muryar Amurka cewa allurar rigakafi biyar. da ɗari da goma ne aka aika a jiya talata za a raba su ta hanyar gidauniyar covax wani shiri na duniya da aka kafa da tabbatar da daidaiton samu da dama ga allurar rigakafi ta covid-19 a gaida yusuf aliyu harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau ne kamaru mai karɓar bakuncin gasar kofin nahiyar afirka za ta kara da ƙasar egypt inda duk ƙasar da ta yi nasara za ta haɗu da senegal da ta kai zagayen wasan ƙarshe bayan doke burkina faso da ci uku da ɗaya yayin da masana harkar ƙwallon ƙafa ke ci gaba da jari kan wasan na jiya daga yawunde ga muhammad bashir ladan da karin bayani kamar yadda masu nazarin kwallon kafa da yawa suka sanar tun farko senegal ta yi nasara ci uku da ɗaya kan burkina faso a wasan dab da na ƙarshe da aka buga a daren jiya a yawunde baya da aka dawo hutun rabin lokaci ne da mintuna saba'in yan wasan aliyu sise suka samu hanyar raga abdu diallo mai ɗauke da lamba ashirin da biyu ne ya zura kwallon amma kuma jim kaɗan bayan mintuna shida bamba dieng shi ma ya zura nasa kwallo kafin kuma Burkina Faso ta rage nauyin dokar albarkacin Ibrahima Ture da kwallo daya Hakan bai canza komai kan aniyar Senegal ba domin a mintuna 87 shahararren dan wasan su Sadio Mane mai taka kwallo a Liverpool a Ingila ya tabbatar da nasarar Teranga Lions ci uku da daya Zakari Ramzi mai nazari ne kan kwallon kafa ga abun da ya ce. Eto Muhammad Bashir Ladan eh, wasan na tsakanin burkina faso da senegal eh, dama can nazarin da na yi da tunanin da na yi kafin wannan wasar na ba mu dama senegal wato cewa za ta lashe ko kuma za ta samu nasara kan kasar burkina faso saboda idan ka duba yanayin da ainihin wato burkina faso ta yi wasa eh, a karon farko ta yi wasa sosai amma a wasu lokutan sai ta soma ainihin wato kare gida ne kawai ita kawai take yi dole cewa da wasu hare-hare da ta kai ta wato kafan in eh, shi captain din nasu <coughs> eh, betan eh, traore ta wani bangare idan duba bai samu nasara ba kuma za ka duba cewa wasu 'yan wasan da akwai a fafatawa suka yi na karshe wanda ya ba su damar tsallakawa zuwa wannan matakin da akwai 'yan wasan suka samu ainihin wato katin gargadi kusan guda su biyar to ka san wannan katin gargadin yayin da ka same shi kana taka tsantsan saboda idan aka baka wannan katin zai iya hana ka wato wasa a wasan karshe to sai zama cewa waɗannan sun suka dinga taka tsantsan wannan ya kai ga ainihin wato eh, kawo musu matsala ta wani bangare idan eh, aka duba kuma eh, ita dai kasar burkina faso kasa ce wacce ainihin eh, idan ka duba bata kore sosai yayin da aka zo wannan matsayin ba na wato wasan gab da na karshe ita senegal ta sabi bene ta saba zuwa wannan ta saba zuwa matsayin kuma burkina faso dai ni zan yi cewa bata yi kasa gwiwa ba da yake kasa ce wacce suke cikin matsala na eh, juyin mulki da aka yi a wannan kasar nasu wadda ainihin christian ma christian kabore aka saukar da shi daga mulki da ainihin wato karfin tuwo wannan ya dan na kasa wato tunanin su ya kasara wasan su domin da yawa suna bukatar sani abin da ke faruwa gida duk da ainihin wato bayani da ainihin kocin in yi musu wato mai horas da su kamu malo wanda ya ji hankalin su kafin su shiga filin daga masu kallo da suka yi cincirin a Ahmad Wahijo Stadium ba su gaji ba sam duba da yadda 'yan wasa suka sarrafa wasa irin na a zo a gani. A yanzu dai Senegal na jira ta san dawa za ta fafata a wasan da za a gudanar tsakanin Kamaru da Masar a daren yau Alhamis da karfe takwas agogon Najeriya da Niger. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir Ladan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17, da kuma 60. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za a iya samun ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe za a iya zuwa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan wakar. Usman. alhaji mamman yanzu kuma ga sule mummuni barma da shirin nakasa ba kasawa ba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma. To shugabannin na kasassu a jihar Neja sun koka a game da mawuyacin halin da suke ciki. sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga wajen gwamnatin jihar a yayin da dokar hana bara ta fara shafar rayuwar nakasassun da suka mayar da ita sana'a a wata hira da wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari shugaban kungiyar makafin jihar ta neja ya buƙaci hukumomin najeriya su tausaya wa masu bukata ta musamman a duk inda suke a ƙasar alhaji ambasado rabiu abdullahi sarkin makafi mina Niger City. Mun zaɓa kuma an zaɓe mu cikin kashi goma inda na alhairi ne ba mu ga uku ba. In adalcin za a yi mana kamata yadda masu ido suka amfana da siyasa mu ma mu amfana. Kamar menene da kuke so ku amfana? Muna da wanda suka yi koyi karatu na boko har ƙarshen digiri ba su da aikin yi. Hmm? Saboda haka muna da waɗanda ka son su yi ta karatu ga su ba su gani ko kuma ba su da kafa ba su samun tallafi na yin wannan karatun muna da 'ya'ya kuma da kowa ke biyan kuɗin makaranta haka muke biya ko da ta gwamnati ce da ake cewa ba a biya ana biya mana to ba mu da shi kuma ba a ɗauke mana ba shin mu ba a duba waɗanda sun kai karatun a samun masu aiki ba. Sarki kun nema ba ku samu ba koko? Muna nan muna nema. Gwamnatin Neja tana ɗaya daga cikin gwamnatocin da suka hana bara a jihohin Arewa saboda tanadi suka ce sun muku na musamman. Babu wannan tanadi koko menene za ka ce a kai? Mu kayan ma wani ya zo ya ci ya hana bara duk shekara mun yi wannan intabiyu da kai. nukan ce maka mu mun magaji da bara. Mun ban mu masu lahiya su ta su ta yi. ba ma mai sa a kira shi makawo ko gurgu balle a dinga kiran shi almajiri don haka bara mun ba gwamnati ta ba masu lafiya. sanadu sarki gashi mun shigo wannan shekara ta biyu kaka siyasa ce. Wani kira za ka yi ma su mutanen ku musamman eh, wurin yakin neman zaɓe da sauransu? A gaskiya ta canza zane. Yau duk wanda ya neme mu wani abu na ƙuri'a ko na addu'a mu ma za mu neme shiga abin da mu muke so. ba a ɗauki kuɗi a ba mu sha alawa ba ba masu. Hada addu'a. Addu'o'i muna nan muna yi. A nan masarauta na tana da nau'in addu'a uku a kowane wata. Akwai ladi da laraba tara na dare zuwa goma sha wani abu. Akwai sati biyu sati wanda za mu zauna babu abin da muke wa ƙasa sai roƙon Allah na a samu zaman lafiya. 'Yan siyasa da 'yan kasuwa da ma'aikata da sojoji da 'yan sanda da duk wani mai son ci gaban ƙasa najeriya ta fannin zama lafiya ko ta wani abu muna iyakar yammu. yanzu na fahimce ka batun 'yan siyasar nan kana nufin sai an muku alkawali na musamman na za a yi muku wani abu na ci gaban ku kafin ku zaɓe shi. eh to a lokacin ana wannan kamfe da ya wuce akwai mutane biyu da sai da rayuwata da ni da jama'a ta ba dare ba rana a kansu musamman sanata wallahi ko shi ya san da ni da jama'a ta mun wahala sai lokar gamma abubakar lalalu ya zo nan bayan mun nuna mai goyon baya na ce mai ganawa taimako in Allah ya kai shi in samu ina da makafi waɗanda ke aiki lokal gamman Allah sa ma ya ji bayan ya ci zaɓe ya gama na bi shi gidan shi na zauna na ce ba zo da sabon abu ba ya buɗe baki ya ce zai bani SA guda biyar da kanshi to ina ganin ya aiko su sun makale a hanya amma kun sake tuntuɓa sanatan zuwa yanzu na ma gani a abuja na zo zuwa biyu ban gani ba ka samu ganin shi ba to wanda ne kake so ita gwamnatin jiha ba ta muku komai ba ne musamman ɗaukan ma'aikata gwamnatin jiha wancan toniya ta ba ni akalla guda goma ko yanzu ma ba na rasa guda uku to sun isa ana magana mutum dubu a yi magana uku magana isa to sai dai ka san ana jin yunwa in loma guda ta zo ita ta isa to a sun samu na ne kowa ya samu kai ni ma da abin da ya damu na a dai tallafa mana ga karatun 'ya'yanmu da mamu kanmu da aiki kawai muna addu'a kuma muna aiki don allah gwamnati ta ji tsoron allah muna jin suwa suna zuwa in karamin biki sai sun sami da uku aljihunsu su zo su yi rabo su dawo shin wai duk dai ba na kasashe a ciki a yau shekara ta goma ta sha hudu ina sarkin makafi wallahi ban ga attajirin ɗan kasuwa guda hudu wanda ya kamu da zaka ba akwai ma 'yan al'adodinmu na nakasassu waɗanda ana yin su Kano, Kaduna ko kuma duk Najeriya ko duk Afirka. Muna da addu'a mu makafi tun tarihin Shehu Dan Hode Usman ƙasar da magaram ta riƙe wannan a duk shekara za ta gayyace mu. Wallahi akwai jihohin da ko kasafi za su yi sai sun sa da wannan tafiya ta nakasassu da magaran ko kyamarun wurin irin wannan addu'o'i wallahi banda na jasiti. To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin sarkin makafin jihar neja alhaji rabi'u abdullahi da wakilin muryar amurka mustapha nasir batsari ni suleiman muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muna lafiya a gaida sule umuni barma yanzu kuma ga sharhin jaridin ghana za mu so masharihin jaridun na yau kuma babban labarinta shine gobar da ta tashi kusa da bankin nan na Ghana Commercial Bank a kwanta bai shafi bankin ba. Jaridar ta ce bankin nan na Ghana Commercial Bank ta bayyana cewar gobarar da ta tashi nan kusa da ita bai shafi reshen inkwanta na bankin ba wadda ke a ainihin kwanta south municipality a cikin jihar uti shugaban ayyuka na bankin mr manuel kojo kwatan ne ya faɗa wa jaridar ghanaian times haka a jiya cewar bankin ko kaɗan gobarar bai shafi ta ba kuma ma'aikatar bankin sun ziyarci nan wurin a ranar lahadi a ranar litini sun tafi aiki sa'an nan kuma an buɗe bankin wa jama'a domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito malamin jami'an nan na kiwon lafiya da dangogin kimiyya a cikin jihar volta wato ana zargin sa da iwa wata ɗaliba fyaɗe yayin da take cikin al'adanta jaridar ta ce kwamitin tuhumar tsangwamar eh, mata ko kuma dai eh, yin tarayya da mata ba da ransu ba a jami'ar ta kiwon lafiya da kuma dangogin kimiyya da ke aho cikin jihar volta ta da shawaran a taimaka wa ita wannan ɗaliba na jami'an da ake zargin dr kwabinnan obendidu ya yi wa shaɗi wannan shawara zai taimaka mata samun hayyacinta a ainihin jami'ar da take son ta tafi kuma shi wannan malamin zai ɗau nauyin wannan karatu na ta kwamitin ta sami dr dedu da laifi kuma ta dakatar da shi daga matsayinsa na dean of students kuma ba zai rike wani babban matsayi na manijoji ba kuma a jami'a jaridar da harad kuma ta rawaito cewar kudin makamashi zai tashi da fasuwa 25 kowane lita daga 1 ga watan fabrairu cibiyar tsaron makamashi ce ta bayyana wannan kuma jaridar da ta ruwaito farashin makamashi ana sa ran zai tashi da faswa 25 kowane lita daga ɗaya ga watan fabrairu modern aka dakatar da gabatar da farashi da kuma farfado da haraji da zarar an gabatar da shi in ji cibiyar tsaron makamashi wannan ko ya samu ne a dalilin tashin kashi 8.52 na farashin na brent crude wato gurbataccen mai kenan da faduwar da darajar cd ya yi ga kowane dolar amurka cikin makonni biyu da sun ka wuce cikin makonni biyu din da suka wuce cibiyar tsaron makamashi ta renka hangen tashin farashin kudin mai da sun ka hada da zizel da a kan ainihin kudin da ake sayar da shi duk da janye daidaiton farashi da kuma farfaɗo da haraji na man fetur. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanan Lamuk Jara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana hassan dogon fati ba tsari daga jihar katsina a tarayyar najeriya to alhamdulillah yau ina so in yi magana a kan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022 to babu shakka wannan zaɓe zaɓe ne mai matuƙa amfani ga al'umma musamman cewa su ƙananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa muna fatan ubangiji allah ya sanya wannan zaɓe da za a yi a jihar mu ta allah sa a yi zaɓen nan lafiya kuma a gama lafiya to da ne kuma muka kawo ga zangon labaran duniya a takaice ma'aikatan da ke aiki a kamfanonin sarrafa fulawa sun kasance a cikin na baya-bayan nan a wani harin jiragen yaƙi marasa matuka da aka kai musu waɗanda suka zama babban makamin yaƙi a yaƙin basasa na Habasha. Rundunar sojin Pakistan ta faɗa a jiya Laraba cewar 'yan ta'adda sun kai farmaki kan sansanoninsu guda biyu da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan. inda suka kashe akalla soja ɗaya da wasu mahara hudu a faɗan da aka yi da su. Kana an ji cewar Amurka ta faɗa a jiya laraba cewar za ta tura ƙarin dakaru dubu biyu zuwa yankin Turai yawancin su zuwa ƙasar Poland tare da tura ƙarin dakaru dubu ɗaya daga Jamus zuwa Romania domin ƙarfafa wa ƙasashen gabashin ƙungiyar tsaro ta NATO. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asarin Allah kai mu za ku ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa sai Solomon abu wanda ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, auna lafiya.